Kalangu, Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa a jiya ne prefe ɗin Tera da Bankilare suka kai ziyara a garin Kwalman inda wasu 'yan ta'adda suka kai hari a ranar kasuwar. An dawo da waɗansu 'yan Nijar 'yan cirani daga ƙasar Algeria. A rahoto na musamman muna ɗauke da ƙarin bayani a kan wasar tabbastaka da daɗiya al'ada da ƙabilun Nijar suke gudanarwa tsakaninsu. To yanzu ga labarun dala-dala, Prefet ɗin Departement ɗin Tera da Bankilare a jiya da safe sun ziyarci garin Kwalman inda kasuwar garin ta fuskanci harin ta'addanci daga waɗansu 'yan ta'adda a wato ranar wato satin da ya gabata alasan kuzi ya tuntubi prefet ɗin tera ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa. Le Ranar Juma'a sha uku ga wata makiyayan da ke cikin duwatsu bisa wani hilin da suke kiwo suka ji ƙara halbe-halbe sai suka zaburo suka nuho gari suka shaida cewar ga 'yan bindiga daɗi nan ta tahi. Alhali ko 'yan bindigan daɗin da jami'an tsaro suka kawo takalmansu da wasu katidan ne a kafa ma suke ba su iso kwalman ba. Wannan shine ya firgita al'umma. Dangance da labarin da ke gare mu mutum guda ne ya yi saura da ke shawo awagi ya rasa inda zaya. Mun yi wani zaman taro a bankilare za mu sanya kaimi ga sintiri cikin karkarar. Wakilin mai gari ma ya ce muna sun kilga gawa goma sha bakwai. Uku zuwa hudu da jami'an tsaron suka kawo dukansu da 'yan Nijar 'Yan bindiga daɗi ne da suka game kai inda a cikinsu akwai 'yan Mali, 'yan Burkina da 'yan Nijar. Dangance da aikin da suke yi, jami'an tsaro da ke sintiri a Departement ɗin Cirozirin sun samu nasarar kama wata mota kirar Katkat makare da makaman yaƙi da kuma ɗimbin harsasai a wani gari da ake kira Tibiniten da ke da tazarar kilomita biyar daga wato Agades. A yayin wani taro da suka shirya na gabatar da motar, hukumomin sun bayar wa jami'an tsaro lambobin yabo ga abin da ɗin Cirozirin birni yake cewa Zuwa Elmiki suka yada zango shiga garin Agadas a Tibilita wajen kimanin karfe goma na dare. A nan ne suka lura da wata mota cikin duhu suka lallaba wajen mota Ba zato sai suka ga miyagun mutane su hudu. Ganin jami'an tsaron sun girshe su wannan miyagun mutane sai suka ɗiba cikin nakari. Da yake da dare ne bin sau na da hatsari. Da yake sun gudu sun bar motar tasu sai sojawan suka nemi motar. Da suka iso suka ga motar na cike da bindigogin yaƙi ire sous su M80, su FAL, su A47, su G3 da duk babban kartusai sai dai kashi ba a samu aka damƙi mutanen ba. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre la main sur des assaillants. Rukunin 'yancin rani su 246 duka 'yan Nijar da aka dawo da su daga ƙasar Algeria wato an dawo da su daga ƙasar Algeria inda sun isa a birnin na Agades a ranar goma sha biyar ga wannan ga watan Oktoba. Wato waɗannan mutane sun shafi maza ne da mata da kuma yara. Ga ƙarin bayani tare da wakilinmu Musa Mamman. Wannan 'yan Nijar da aka turo su gida mahukuntan yankin Agada suka ɗauki yaunin kulawa da su ga Idi Shebu magatakardan dindindin na tsarin tafiyar da matakan rigakahi ga kariyar matsaloli kan Daga shigowarsu muka ce abun farko dai shine mu baiwa yara da mata matsuguni kanan mu ci gaba da baiwa sauran wuraren da za su zanna domin mu samu sabkar da dukkan su biyu da arba'in da shida ɗin. Hakikan dukkan su za su kwana karkashin tantunan da muka kafa musu wajen abinci ba wata matsala kuma ba za a samu matsala ba. Yanzu za mu girka tawaga biyu masu kai da kawo domin kiwon lafiyarsu. Akwai kuma motar ba da ruwa da zamu kawo mun girka wuraren sanya musu ruwan sha abokan hulɗa da kenan za su ba su sabulu tabarma da duk abubuwan da zai suka dace gobe kuma insha Allah za mu shirya motocin da za su wucewa da su. Wannan da aka turo ƙeyar su gida yawanci 'yan asalin yankunan zandar maraɗi da tawa ne. Kwana na biyar aka kamo. A mun ta yara da na muka da yara na biyu kasu. Kawai ina wajen neman kuɗi na ina aiki. Kawai heji ne an ce in sabko. Ina a kawai police sai da ya saka kama ni. In je muna aiki cikin kwari aka kama mu. Ko biya mu ba ai ba. Ko kuɗin mota ba mu bare ma kayan sa. Wanga bakin habre da aka maido ƙasar su daga Algeria su ne rukuni na bakwai da aka koro a cikin wannan shekara ta 2017. Ƙungiyar 'yan kasuwar babbar kasuwar birnin Yamai sun tattara magoya bayan su a yau da safe domin shaida musu yadda shari'ar da suke yi da kamfanin da ke kula da kasuwar ta kaya. Alaminu Washar ya tuntubi sakataren ƙungiyar ta 'yan kasuwar ta babbar kasuwar birnin Yamai ta wayar tarho ga abin da yake cewa. A'a, ba mu ruye shaguna ba saboda yajin aiki. Magoya bayan mu ne muka tattara zuwa kotun ɗaukaka ƙara don jiran sakamakon shari'ar wadda aka ɗage zuwa sha takwas ga watan Desamba. Dalilan na da yawa domin akwai wasu lauyoyi da basu halara ba, wasu kuma sun tambaya a basu takardun ƙarar sai aka ce to a ɗaga wannan shari'a har sha takwas ga watan Desamba. A'a, ba mu cikin yajin aiki. Yanzu kowane ɗan kasuwa na iya zuwa ya buɗe shagon shi. Sha'anin zirga-zirgar ababen hawa ya tsaya cik a birnin Maraɗi a yayin da 'yan adaidaita sahu akalla dubu biyu suka tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu. Ƙungiyar direbobin na adaidaita sahun ta ce suna kyamar tilasta su ne na biyan fatanti na jika hamsin. Hassan Isaka shine shugaban ƙungiyar na wucin gadi ya yi wa Muhammad Maman ƙarin bayani. a daidaita yan vehicle sun ce muna a daidaita mota ce ba moto bane yanzu diba akwai tax ta meri ɗari uku kowane wata akwai vignette shekara duka yanzu sun ƙara patanti ba mu ce ba za mu biyan patanti ba cewa muka yi a rage watan janairu zuwa juni jika 25 kenan juli zuwa desamba jika 25 a jimilce kenan jika 50 jika 50 a shekara ga vignette jika biyar sun tashi jika 55 kenan yanzu ka jimilta 300 300 kowane wata na tax ɗin meri haba Don dan Allah a ji tausayin jama'a mu muka ce a rage mun ga mataimakin babban sakatare to an ce muna wai doka ce da aka amince ma a majalisar ƙasa yanzu mun tsayar da cewa za mu shiga yajin aiki ranakun litinin da talata insha Allah kwana biyu Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na Agades bayan dogon nazari a kan abubuwan da suke wakana a jihar ta Agades sun fitar da wata sanarwa. Ahmed Wa Wagaya shine shugaban kungiyar Kurazat shine kuma ya karanta sanarwar ga abin da yake cewa. Dangance da matakin rufe wurare daban-daban na haƙar sinariya misali na Jado. Dangance da matakin rufe wasu kamfanoni, misalin Imoraren da Azelik, da ke saka matasan Nijar cikin zaman kashe wando. Dangance da shirin korar sama da mutane 900 daga aiki da kamfanonin Sumayir da Kuminaka suka bayyana, wanda zai ƙara adadin marasa aikin yi a Agadez. Mu ƙungiyar fararen hula na jihar Agadez, muna kira ga hukumomin koli na ƙasar nan, musamman ga shugaban ƙasa, da a tilastawa kamfanonin haƙar ma'adanai da yin aiki da dokokin ƙasa tukuru domin ganin cewa al'ummomin agadar sun sami hakinsu. Ƙungiyar nan mai fafatukar yaƙi da rigingimu cewa da ko haɗi gwiwa da hukuma ta ƙasa mai sasanta rigingimu domin wanzar da zaman lafiya haɗin gwiwa da kuma ƙungiyar tarayyar turai sun shirya wani taron ƙara wa juna sani ga shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai 'yan makaranta na jihar sandar kan maudu'i biyu da suka shafi hana musgunawa a cikin makarantu da kuma nuna kishin ƙasa ali keta ya tattauna da muhammad mauli wakilin ƙungiyar ta genevico ga abin da yake ci masa L'objectif de cette formation c'est d'amener ces jeunes euh, scolaires Manufar wannan horo shine ganin waɗannan ɗalibai matasa sun iya shawo kan rigingimu. A bangaren ɗalibai ba a san hanyar da ake bi a shawo kan rigingimu ba. Akasari matasa suna tsara kansu gungu-gungu, suna zaɓar magabatan su dangance da kwarewarsu ta tattara matasa, amma ba su da wata dabarar ciwo kan rigingimu ko ta sadarwa ko mata kishin ƙasa. A yau mun horar da matasa hamsin da ke cikin jami'o'i da makarantun lise. Da farko sun sami horo ne ne akan rigingimu na biyu kuma a kan nuna kishin ƙasa akwai kuma sauran horo a kan abubuwa daban-daban kafin a kai ga abin da ake nuhi Ƙungiyar malaman jami'a da bincike a kan ilimi mai zurfi sun tsunduma wato yajin aiki na tsawon kwanaki uku. bayan wani yajin aiki da suka gudanar a satin da ya gabata na tsawon kwanaki uku. Shin ko menene dalilin dakatar da ayyukansu? Gungu Muhammad Dantanin ya tuntuɓi sakataren ƙungiyar so Sahabi ta wayar tarho ga abin da yake bayyana masa. Idan mun sake kaddamar da wani sabon yajin aiki saboda ba mu sami biyan bukata ba ne akan abubuwan da suka shafi biyan albashi da sauran hakoki, aiki da dokokin ta yadda ayyukan jama'o'in maradi, zandar da tawa da kuma ba da kariya ga dukkan jama'o'in. Dukkan jama'o'i sun tsunduma cikin yajin aiki, waɗanda ke cikin matsala tilibirce ke kan gaba, inda watanni uku ba a biya albashi da wasu kuɗaɗen alawus na bincike ba. sana'a tawa waɗanda aiki biya hannu da hannu kawai ne suka sami albashin watan Satumbar. a difa ba a biya su alawus na bincike ba a maraɗi ma ba a biya su alawus ɗin na 2016 ba sannan a zandar a cikin alawus biyu sun sami ɗaya amma sun sami albashi na watan Satumbar. Matsala ta tushe ita ce ta kudaden tallafi ga jami'o'in. Kudaden da ake ba su a halin yanzu ba sa isar su ɗaukar ɗawainiya daban-daban da ke kan wuyansu. Sun kira mu wajen wata haɗuwa a daidai karfe goma sha biyu. Za mu ga abin da zai biyo bayan wannan ganawa, amma a halin yanzu yajin aikin yana nan. sauraron shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiruwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu sai rahotonmu na musamman A Nijar idan akwai wata al'ada da ya kamata a baiwa muhimmanci to ba ta huce wasar tabbastaka ba, inda wani al'ada tana ƙara danƙon zumunci tsakanin wato ƙabilu daban-daban na ƙasar Nijar. Balkisa Hamidu wato ta tuntuɓi Janjuna Mamman Sani wani masanin zamantakewa jama'a ga abin da yake shaidawa akan wani al'ada ta tabbastaka. Tabbastaka ana ba ta hujjoji da yawa kama abin da ya shahi a tarihinta na fara ana kwatanta cewa a fil azal abu ne ya zamanto tsakanin ƙabiloli tsakanin dangi iri-iri waɗanda suke ko suna raba yare guda ko kuma suna cikin ƙabila guda su dai sun haɗa kansu ba don komi don saboda wani bi ana yaƙi kamar in kuka ɗauki kama hausawa cikin hausawa yare guda amma hausa iri-iri akwai gobarawa akwai kacanawa akwai kurhoyawa akwai daurawa iri-iri ga sunan ya zamanto cewa wani bi ana yaƙi a da yaƙi tsakaninsu da wasu kuma ko ƙabilu ko kuma tsakaninsu ma da waɗansu waɗanda suna da yaren guda ya zamanto cewa kenan haɗa ƙarhe da ƙarhi ya zamanto wani bi suna yin kamar kawance da wasu kamar gobara da suka yi kawance hakan ka kamar da kacanawa ko saboda hillani ko saboda wani abu duk zalla abin da ke kawo wannan ya zamanto cewa wasu ne suka ba da ko su aure ga wasu idan mutum ya ba da shi aure kenan waɗancan sun zamanto 'yan uwa saboda ita 'yan uwantaka dangantaka tana zamanto cewa akwai ta bisa ga jini dan wani ne ko kuma dan wance ne don daga uba ko daga uwa zuwa ɗaya kenan akwai dangantaka na wurin ta biyu ana yin aure wani ya armi wance daga nan an zama 'yan uwa duka wuri guda sannan kuma akwai 'yan na wanda addini ne guda maka raba don saboda kamar in aka ɗauki musulunci duka masu musulunci 'yan uwan juna suke duka tare na suke kenan su kuma ya zamanto cewa wanda ya ɗauki ɗaya shi yabba wancan ba wai mutumin shi kaɗai ne bai to yan uwa in sarkin ne an ba saboda yana sarki don haka duka al'ummar shi da yake ikonta ta zamanto cewa da kamar ita ce an kaba ba to shine duk ɗayan da za su haihuwa can wurin su sun zama kamar ɗayan mata sannan su kuma waɗanda wanda sun ka ba da ɗiya su an ɗauke su akan ɗayan maza alhali ko ai mun san cikin iyalai akwai wasa wadda ake tabastaka tsakanin dan namiji da dan mace to wannan wasar ta dan namiji da dan mace ita ce an ka ɗauko an ka aza cikin al'ummomi guda biyu To madalla da wannan rahoton kuma ka zo ƙarshen labarunmu yanzu ga Habibu Garba inda zai kawo muku labaru na zabarmanci ai sauraro lafiya.